Assalamu alaikum. Dari zoli nake samun kuzari shi nake rikewa na je dukin da zani. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari. bani da kasala ganda ba ta rike ni gari zoli kafe manya kusha gari zoli kafe yara kuma kusha nawa ne na gine kowa zai iya sha salamu alaikum rizoli kafe sirina ne na boye rizoli kafe ku sha ku samu kuzari ni cafe kenan a duk lokacin da nake cikin kasala ko kuma na ga wani makusanci na yana cikin kasala to da sirrin rizoli cafe nake kawar da damuwar mu tabbas ni ma na shaida domin bayan na sha rizoli cafe na ji kasashi da kwarin gwiwa a jikina da rizoli cafe zan dinga amfani a gida har da gurin aiki ku nemi naku a kasuwa domin rizoli cafe shine sirri y'a musu ya suka zo ba ba fi furniture ƙwarai da gaske ba fi furniture da fatan komai ya yi kuma komai ya cika komai ya yi fiye da yadda nake bukata komi na bafi mai kyau ne irin kan da bashi da tsara a duka duniyar furniture baka buƙatar shan wahala idan har zaka siya kaya a Buffy Furniture. Zaka iya siya a online ko a shagunan su kuma a kawo maka a duk inda kake faɗin Najeriya nan. Bafi Furniture zaɓi ne ba zaɓin tumin dare ba. kayan su yana da kyau yana da ƙwari. Duk gidan da aka ƙawata da kayan Buffy Furniture tabbas sun fita kunya kowa in dai ana magana ta tsari ne da kuma kyawun falo. alhamdulillah sunana abdullahi alhikima shugaban shahararriyar cibiyar hadawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya da ma magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima muna jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki yadda ya ɗaga darajar mu musamman a ɓangaren ba da magunguna a kan cututtuka da larurorin al'umma muna amfani da wannan dama wajen miƙa wa al'umma godiya musamman yadda suke mana fatan alkhairi da kuma addu'o'i a koda yaushe cibiyar alhikima dai shahararriyar cibiya ce musamman a najeriya da jamhuriyar niger da ma sauran kasashe na afirka mun shahara kwarai a bangaren ba wa mutane magani kuma su sha su warke da izinin allah mun yi suna mun ɗaukaka mun yi fice kuma muna samun fatan alkhairi a bakin al'umma wannan duk ƙadartawa ce ta ubangiji domin shi yake da iko akan komai kuma muna ƙara ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki muna tawassali da sunayensa mafiya kyawu muna ƙara tawassali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yadda ka sa albarka a ayyukanmu muka yi shekara goma muna ba da magunguna al'umma da dama suna samun sauƙi a kan cututtukansu Allah muna roƙonka ka ƙara sa albarka cikin shekarunmu na gaba mu ƙara taimakawa al'umma da magani su sha su samu lafiya Allah kai kake jarabtar bawa da ciwo kuma kai kake yayewa bawa ciwo Allah muna kaskantar da kai muna roƙonka duk mutumin da ya karɓi maganinmu na cibiyar alhikima Allah ka ba shi lafiya mun shahara a ɓangaren cututtuka da dama duk wata larura ko jinya da take damun ka ka ziyarci cibiyar alhikima da izinin Allah za ka samu lafiya ni da kaina shugaban cibiyar alhikima za a same ni a birnin Kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union kullum daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana za a same ni a Zoo amana plaza kusa da shoprite kullum daga karfe 4 na yamma zuwa karfe 10 na dare a duk inda kake za ka iya zuwa birnin kano ka same ni domin mu tattauna ni da kai kuma in baka magani assalamu alaikum wa rahmatullah kin san farkon ganin ki da na ganki na rasa ta yaya zan yi miki magana saboda a wannan lokacin na san kyakkyawar budurwa kamar zai wuya a ce ba ta da samari in kuma ka san me hmm. a lokacin ba da saurayi saboda ni bana ma ba su fuska a hankali na bibiya haka har na gane amma kin san ko da na zo gidanku ji na dukan uku uku yake <laughs> to tsoron ne ga ji tsoron kake ce ba kya so na saboda a lokacin ba zan da zan sa kaina ba dan a lokacin gani nake komai zai iya faruwa <laughs> kamar me kenan ai komai tun na ce komai ina nufin komai <laughs> makaryacin banza makaryacin wofi wace ce ki kin zo kamar an je ki daga sama kina gaya ma miji na bakar magana wace ce ki kina murna kin samu miji ne ba ki san wa kika aura ba da kin san wa kika aura da ba za ki dinga rawar jiki ba wace ce ki wace ce ita ɗaya daga cikin 'yan matan da mijinki ya yaudara kuma ya cuci rayuwarsu mijinki tsohon dan bariki ne mai biye-biyen mata na'ima ke suwa suka baki kwangilan ki kashe mun aure ban daɗe da yin aure ba. In maye ya manta uwar ɗiya ba za ta manta ba. Ke kin san ban san ki ba. Amma ki sani duk wani ƙulle-ƙulle da kuke domin ku raba ni da matata. In Allah da Allah ba zai ba ku sa'a ba. Na'ima. Na'imatu. Allah ya isa tsakanina da ke. alhamdulillah mun gode mun gode na san daga yau sa ya kare masiyaci Daima! Dai! Dama ka muke nema, ya an under arrest. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. shi me Me Ana zargin ka karɓi kuɗin Salim yaron da ya zuba mahaifinsa guba a kasuwa ya ɗebe masu kuɗi. A yanzu haka uban yana can rai a hannun Allah. Yanzu shi Salim ɗin yana hannunmu. Wai ka je ka tambaye shi za ka yi aure ya ɗauki kuɗin ya baka. Tun jiya muke neman ka ka ƙi ganuwa. don Allah ku rufa min asiri na yi sabon aure wallahi a yanzu haka matsala na samu da matata ta tafi ta banna a nan wajen da ɓacin raina ta tafi idan ku tafi da ni ko ku ce za ku kama ni tafi wallahi aure na mutuwa zai yi kuɗi da na karɓa kware da gaske na san salim kuɗinsa ba kyauta ya bani ba bashi na karɓa saboda zan aure kuma akwai takardar yarjejeniya da muka yi da shi. wallahi salim abin da ya kawo ni shine ka san zan yi aure kuma abin ya taho gashi ba ni da kuɗi abin ne zo ma a gaggauci to amma ba yadda zan yi shine nake tunanin tunda na lura kwana biyu nan a cikin kuɗi kake kaɗan taimaka min don allah da aron kuɗi kai ka san kuɗi ba matsala ta ba kamar nawa kake so ko miliyan shida ko miliyan uku ko miliyan hudu ko nawa ne na samu ne ka manta sanda muna yara mu da ba mu da hali muna cikin kangi ku mahaifinku yana da wadata kai fa kake fita da mu mu je ka dinka mana sutura sai mana kananan kaya kar ka manta akwai wata mota fa da ka taba sai mun ina zuwa eh gida ake cewa wai wa zo da ah, na zo da mota na ce kai ne ka siya min to yanzu ai ni da kai dan kayi dan nayi maka ai ba matsala ba ne wannan motar ai lokacin you know kai na hayaki <laughs> to yanzu dan dai miliyan shida ai ba wani matsala bane. ne to to na ce ko sai mu yi yarjejeniya mu rubuta saboda ka san halin rayuwa da ni za ka yarjejeniya ni salim ashe ma abotan mu ta baya ta zama ta banza kenan salim fa kake magana da shi na san salim big boy na sani ni dai kamar minti daya bari ɗauko takarda sai mu to ina sauraron ka kai salim rubutu ni like okay da hari na ne maka na iya rubuta ka sa eh to ka rubuta ba damuwa kage yanzu duk wannan ka wahal da kanka <laughs> dan sa hannun ya <laughs> dan sa hannun aka ce ni ko aka ce baban ku bai ji daɗi ba kai da Allah kai ban san maganar nan ka manta da wannan maganar da Allah hawa ba ita ake ba kawai dan baka kan nan to 00 Okay. 303 80 ya da ga alat salimo <laughs> gaskiya ce ba dama salim kun faso ba kun ba matsala bari ne in sata to wai bai can din zaka wai mota ka sai wa beb ɗinka ne kai ka san yanzu beb ta dauki mota ai dole akwai cilin na gode respect idan ka bani dama gobe da safe na yi muku alkawari zan kawo kaina da kaina station dan Allah kar ku tafi da ni kar ku tafi da ni ku rufa min asiri wallahi aure na zai mutu ku tafi ku taimaka min dan Allah dan Allah dan Za zaka kawo kanka zan kawo kaina na yi muku alkawari officer wallahi na muku alkawari gobe da safe karfe takwas zan zo. Za mu rabu da kai a yanzu albarkacin darajar aure. Gobe karfe takwas na safe ya yi maka a station ɗin C division. Yanzu na gode. Na gode, na gode, na gode. Za ka yi tafiya. Na gode. Za ka yi tafiya. tashi mu shiga da wuce Na Allah na imma take haƙuri babu matsalar da haƙuri baya maganinta amma da gaske ne abin da ta faɗa tabbas na son ta a baya mun taɓa soyayya da ita amma soyayya ce ta ƙuruciya gaskiya kuma daga baya muka rabu da ita to kuma sai take ta bibiya na kin san lokacin ina makaranta na irin social prefect nan kuma school ɗin da maza to duk lokacin da irin wannan ne shi sa wannan ƙuruciya dai to wannan shine abin da ya faru amma me yasa baka faɗa mun abin da yasa ban gaya miki ba bana so ranki ya ɓaci ne kowace gaskiya tana da ɗaci amma kuma tana kwantar da hankali ki hakuri. na yi laifi da ban gaya miki ba shikenan komai ya wuce tashi mu daga ciki wallahi kunyan haɗa ido da ke nake saboda ba daɗi a ce yaushe ne muka yi auren mun je waje har wasu su zo suna embarrassing in ki ki haƙuri da Allah ban ji daɗi ba yadda ta miki magana a cikin mutum ki hakuri. Saka da wani ya fi maka tashi fuji.

faru? Wala na cikin matsala. Matsala kuma? Wace irin matsala? Wala wasu ne suke bina na bashi kuma sun kai ƙara na. Subhanallah bashi kuma. Ya aka yi ka ci bashi baka gaya min ba. Wato lokacin bikinmu ne ya ritsa a lokacin bani da kuɗi. To shine na karɓi kuɗin a matsayin bashi saboda na cika na haɗa lefe da sauran wasu hidimomi. To ni da ka gaya min ba zan bari ka wahalar da kanka akan hidimar biki na ba. To yanzu me abin? To, abin da nake tunani shine kawai sa gidan na a kasuwa a sayar in yi so idan na biya su bashin su sai mu nemi karami mu siya wanda bai kai hakan ba. Gidan nan kuma? A'a. ai ba zai ka sayar da gidan nan ba. Labin sun inda zan yi ba shi yau suka ce. Amin kaga ka kwantar da hankalinka ina da wasu gwalagwalai a gida maza maza a sasu a kasuwa a yau din nan a kawo kuɗin na san insha Allah za su isa a biya kuɗin. Gara su yara su da gidanka. A'a ka bari a yi hakan zai yi. yawa na ce ah, kuɗin sun haɗu to yaushe zan kawo kuɗin? to to nan yauwa ya ce je ofis kai mishi kuɗin na yi matakin yi min dukkan alkhairi na gode Allah ya saka miki da alkhairi <laughs> to ai babu godiya tsakanin miji da mata don haka ka je kai sauri ku je ku gama shi kenan na gode na gode I'm in your ya I love you. Just look you. <laughs> Salisu, ai wani labari nake ji. <laughs> Eh musu yake bani labari wai <laughs> wai kafa su. <laughs> Misir. Bet. To ai ba ni da kuɗi hannuna. Allah ku? Ba matsala ba matsala. Ba matsala zan ɗauko takardun zan same ka. Zan ɗauko. Eh zan zo nan. Eh zan zo same ka. Zan nan. abokina ka tabbatar ba zan kwana a cikin ba wannan sabgar kwantar da hankalinka abokina wannan harkar na gaya maka bet mutane da yawa sun yi arziki da ita duk ba mu sani ba ni kaina da naira dubu ɗari biyu na fara amma yanzu can da nake gaya maka a cikin account ina naira miliyan goma sha uku nake da shi ga masa ba takura alhaji in kana ganin harkar nan baka yadda ba tilas na yadda na amince zan shiga harkar bet ga takardun gidana na amince na sayar a bani kuɗi ko kawo ba ni account number ɗinka sai in tura ma ka baki ɗaya in ya so daga baya sai mu zauna mu rubutu to shi ke faɗa um 00 abin da nake so da ku shine maza maza ku je ku duba gidan nan eh ku duba inda ya kamata a rushe da inda ya kamata a bashi eh yanzu yanzu nake so ku je ku yi ku bani feedback ko yi abin da na sa ku kawai Salamu alaikum. Alhaji. Alaikum salam. Ya na zo na ji kana harkar rushewa gyarawa da sauransu. wallahi gida ne na saya na yaron na maina ne na ce lallai a je a duba a gani ina ya kamata a rushe ina ya kamata a bar shi saboda a fito da shi alhamdulillah kwarai kuwa wato harkan kasa a yanzu harkar gini ba abin da ya fi shi ci a yanzu nan da muke ciki yanda tattalin arzikinmu yanzu ya taɓarɓare kasa ne ko abin da za ka iya saya ka ci moriyarsa nan gaba saboda haka hakan ya yi alhamdulillah Um, sai kuma abin da yake tafa da ni maganan nan namu. Maganan nan tamu ko? Kwarai kuwa. to ba damuwa. A sai mu tattauna ta. To alhamdulillah. Um, malam mai kamar yadda na faɗa ma. Um, ni ne wanda mahaifina ya sai wannan gidan. Um, wannan babban yaron injiniyan ne shine ya haɗo ni da shi ya ce mu zo mu gani in na nuna masa abin da nake da bukata. Um, ka ga nan gurin? Kamar yadda na nuna maka. Rushe nan gaba ɗaya. A staircase ke nan. Wannan kicin da ma dai ka gani. nan ko banki to a ranar sai ku tashi wannan a ranar kicin din eh nan kawai ɗan karakin ma dai gashi nan dai dai wannan gobin da a cire su a sa kawai wasu wanda ya kamata malam maina mm. eh, ina fata mahaifina ya faɗa maka notice ɗan sati ɗaya aka bayar ko eh ya faɗa mun ya faɗa ok to da Allah idan ba za ka damu ba wancan ban ɗakin da ba na gan shi haka za mu kawo siminti yau kamar ko da za ka buwa hamsin ne? zai kai hamsin sai mu fara aikin da shi. ok sai za mu ajiye su da Allah nan. so kafin lokacin da Allah ya yi kokari a cika alkawari yadda aka dauka. na gobe sani. so oh, nan ne sai ka zo in ka zai faɗa ma ta sanya so ka rushe nan duk har cikin ɗakin nan a bije su a nemo ma'aikata enough da za a biya. Wai me yake faruwa? Hmm? Me ya faru? Na ga yancan mutanen sun zo suna a rushe kaza a rushe kaza me ya faru? Na yi mata na sai da gidan nan. Ka sai da gidan nan? Kamar ya ka sai da gidan nan? Dama baka biya su bashin su bane? Gwalagulan da aka sayar aka ba da kuɗin dama baka ba su ba? Wallahi domin inganta rayuwarmu shine na ɗauki takardun gidan nan na sayar na shiga cacar bet to kuma ina lallahi wa ina gaba ɗaya kuɗin ya dalmi wallahi tata tata fa ce mai na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah dan annabi ke haƙuri ni fa ba ni kai wa laifi ba ubangijin da yayi ni yayi ka shi kai wa laifi saboda shine ya haramta caca ni fa ban damu sai kayi arziki zan zauna da kai ba dan Allah mai na mu zauna lafiya wallahi ya fiye min komai Amarya da ango babban tafi da Allah. a yanzu zan gayyaci shahararren mawaƙin nan wanda muke alfahari da shi zai zo nan gurin domin sa amarya da ango nishadi da abokan ango amarya da ango bismillah ku taso bismillah bana ango tashi mana ya yan yana ta kiran ka je ku rawa da amarya ka tsaya ka zauna anan bayan an ce mu in gina gida na gina gida na alfama wa amarya ta a cikin kayan aiki wai da aka kawo wai a kasa kawo min katifa royal sai aka je aka shiyo wata su gogo garin gwaji ta burma ce na wannan wace irin lalatacciyar katifa ce ba zan taso ba wallahi sai an canza katifan nan yaya ai ga mu yanzu haka mun siya maka katifar royal marvel wanda kamfanin royal funk ke yi yawa haba alhamdulillah mc mc mu je mu je mu je mu je mu je royal form katifa mai inganci home of comfort amarya ta shiga a haye mata fito yes haɗa min shayi da sauri ina sauri zan tafi gona Namadi. yes ka haɗa mini shayi ka zabga mini unity a ciki an gama yes samun unity nan nima namadi yes haɗa min shayi nan ka sanya mini unity yau ofisa aiki zai an gama na babi ma nan ka haɗa min shayi ka watsa min unity a ciki yanzu kuwa na madi wai shin menene unity din nan ka gan shi yawwa kuma ku sha unity black coffee ga kamshi ga daɗi ga kuma sanya kuzari uwa uba yana washe muku kwakwalwa to inda dai haka ne ni ma a haɗa mu unity unity sai aiki kawai saboda na ce ta bani makullin gidan wallahi ni dai na gaji da sa datan nan data ba ƙarfi ga tsada ga kuma saurin ƙarewa ai baki da zaɓi haka nan zaki sake siyan ina da solution kai kuma ina ruwan kamala lallai daga yau kun yi bankwana daga matsalar data yes gaskiya ne BBK data shine maganin matsala na. Ni ma ga wayata ka samu abin nan domin da gayo da wannan abin zan rika amfani. Dan na ga yana sa ƴan mata farin ciki da nishaɗi. Har sa'a da na kwace maka budurwa. Duk mai amfani da intanet lalle yana buƙatar BBK data domin daɗaɗawa da kuma sauƙaƙa aikinsa. Ku je Play Store ko App Store ku ɗauko mana manhajar BBK data. Ku yi rajista nan take ku fara aiki da ita. A BBK Data za ku iya abubuwa kamar haka. Za ku iya siyan airtime na kowane network da kuma pin nawa egg da ne. Sannan muna da airtime to cash. A BBK Data za ku iya biyan electric bills ɗinku da kuma kowane irin cables ɗinku. Ga masu website muna ba da API documentation a farashi mai sauƙi. BBK Data. Ƙarshen tabbas. Wai wannan damuwan na mene yayi hana? Da kuɗin mu a hannu amma a ce mahallin zama mun kasa samun wanda ya dace? To ai wannan laifinki ne da baki bi hanyar da ya dace ba tun farko. Me zaki? Hello? Me gida muna buƙatar ka yanzu nan. Ah. Babuwa muke ne? duk wani mafarkin mu akan muhalli. ga suna gan shi a zahiri a ina wannan suke wannan salis homes ke mu ne salis ventilated homes limited kamfani ɗaya tilo da ya da hankali wajen kawo kyakkyawan canji a harkar gidaje da kuma tsarin unguwanni don magancewa mu. duk wata matsala da shafin muhalli da kuma gidajen zama a salis ventilated homes mun yi da zamanantar da gininmu wato zuwa sabbin tsari masu ɗauke da kyakkyawan yanayi da kuma inganci muna fatan sabunta ƙirƙira ta fuskar ƙarko da kuma kyau a kasuwar gine-ginen unguwanninmu da kuma gidaje a najeriya muna aiki tukuru domin tabbatar da mafarkin kwastomominmu na mallakan ƙayataccen gidajen zama na gaskiya da haɗakar ƙwararru gogagu masu ra'ayin ƙirƙira. na yau daban na kuma gobe daban duk a ɓangaren muhalli ku tuntuɓe mu domin samun cikakken ƙarin bayani akan ayyukanmu da kuma yadda za mu taimaka ka mallaki gida burinka mun gode da zaben salis ventilated homes limited a gine-ginenku na gaba salis ventilated homes limited gidanka aljannar duniyar Mun kai tsawon shekaru goma muna gwagwarmaya wajen ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci tun daga matakin farko wanda a yanzu muka kai kololuwa mun shahara a nahiyar afirka a bangaren bawa mutane maganin gargajiya da kuma magani na musulunci akan duk wasu cututtuka na zamani da ma cututtuka masu wahalar magani mun samo nasarori kwarai wajen yakar cututtuka da dama musamman matsalar aljannu matsalar sihiri matsalar maita matsalar sammu da kuma matsalolin ciwon siga da ciwon hawan jini da kuma cutar sanyi har ila yau a cikin nasarorin da cibiyar alhikima ta samu a tsawon shekaru goma shine sauyi akalar bada maganin gargajiya wanda a da ana ganin cewa masu bada maganin gargajiya bokaye ne ko kuma 'yan tsibbi ne wanda a zuwan cibiyar alhikima tsawon shekaru goma ta canza wa mutane da dama wannan tunani inda ta tabbatar musu da cewa lallai maganin gargajiya ana amfani da shi ne ta hanyar da ta dace da kuma hanyar addinin musulunci har ila yau a cikin shekara goma mun samu nasara wajen wa mutane tunani musamman masu kyamar maganin gargajiya wanda suke ganin wani abu ne da zai cutar da su inda har magungunanmu wasu da dama suka kai matakin da suka samu sahalewa daga hukumar nafdag hukumar da ke da alhakin tantance abinci da magani a najeriya wajen tabbatar da ingancin abu haka zalika a cikin nasarorin da muka samu mutane da dama sun ƙara runguma da kuma karɓar yadda za su rinka warkar da cututtukansu ta hanyar amfani da magungunan gargajiya kuma magunguna na addinin musulunci lalle cibiyar alhikima tana samun addu'o'i a gurin al'umma domin wannan shekaru da ta ɗauka tana aiki addu'o'in al'umma kwarai sun taimaka wajen samun ƙarfin gwiwa da nasarori. Baba barka da yau. Ah, lafiya alhamdulillah. Lafiya kan. Masha Allah. Dama akwai abin da ya kawo ni ne. To ina jin ka. Na zo ne a taimaka min. Allah ya gafarta malam. To wani irin taimako? Wallahi gafarta malam komai na wani ya tsaya cak. Duk abin da na saka hannu a ciki sai zama asara. Ina zargin kamar jifa na aka yi. An saka min hannu a cikin harkokina. na. subhanallahi wani irin harkoki ne wannan a gafata malam gidan da nake ciki ni da matata na sayar na shiga bet amma ƙarshe asarin gidan ne gaba ɗaya betting eh bet Allah gafarta malam wai bet na cace da na sani eh betin dai Allah gafarta malam kaga caca sunanta caca ko da turanci aka faɗe ta ko da larabci ko wani irin yare na duniya aka faɗe ta to sunanta caca da farko a caca ka zuba kuɗinka caca kuma haramun ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a nasin alƙur'ani manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a nasin hadisansa ya tabbatar da cewa caca haramun ce yanzu zamani ya zo an kirkiro hanyoyi na caca iri daban-daban mutane suna ta shiga wai don gudun talauci to amma mai na kasani da talaucin lahira gara talaucin duniya wallahi gafata malam ido na ne ya rufe wallahi to ka bude idanka kar ka je ka jeba makomarka ta lahira cikin haɗari bet haramun ne da kuma duk wani nau'in caca haramun ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa duk tsokar da haramun ta gina ta to wannan tsokar ba ta da abin da zai kankare ta sai wata jahannama na tabbata duk mutum da zai iya sa kansa ya ci haramun wallahi bai isa i jure masibar wutar jahannama ba domin wutar jahannama mazan Allah ya gaya mana tana da ragama guda dubu saba'in a jikinta kuma kowace ragama mala'ika dubu saba'in ne ke rike ita amma saboda ƙarfin jahannama in ta zabura sai ta ja innan mala'iku babu abin da zai goge wannan tsokar kwaya ɗaya sai wata jahannama ban yi mamaki ba da har ka kawo wannan munzalin da kake haka ba kasancewa bet sace ba ne irin wa'annan hukunce-hukuncen baka san su ba mahaifinka amini na ne sai dai mun bambanta shi ta hanya ɗaya shi halin mahaifinka bai damu da ilimin addini ba bai damu da tarbiyya irin ta addini ba kuta-kuta. ya fi bawa ilimin boko ƙarfi e ilimin boko a iyayensa saboda a nemi abin da za a rayu da shi a halin da ake ciki a yanzu to amma fa ilimin addini shine wajibi domin tabaraka wa ta'ala zai domin tabaraka wa ta'ala zai tsaye da kai ne a gabansa ya tambaye ka irin aikin da ya turo ma'aiki ya ce ka aikata irin abu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba kuma zai tambaye ka karatun boko ba su amma har yanzu maina baka makara ba akwai ragowar lokaci za ka iya komawa karatun islamiyya ka gyara rayuwarka ka ta kanka akwai wannan damas domin shi sha'anin addinin musulunci ba a tsufa da neman sa a tarihance maganar kana yin asara a cikin dukiyarka wannan hanyar da ka ne wacce ba ta dace ba amma fa za ka iya bin hanyar allah ma asara ta same ka to wannan sunan ta jarraba daga ubangiji wannan kuwa irin hanyar da ka bi kake asara hanya ce ta asara tilas in ka ga mutum yana bin hanya irin wannan yana samun abin da yake so to istidraji Allah baraka wa ta'ala yake masa in baka san me istidraji ba istidraji shine in yana kana da rabo na la ilaha illallah da kake da ita ta lahira to za a tattare maka a baka a gidan duniya ka cinye kana zuwa can sai da Allah ya kona ka to ga fata mala na so babu komai insha Allah zan koma maka eh ba kuma Allah ya shirye mu gaba da amin Allah eh kisha ruwa anti? A alhamdulillah. Ina mata gida? Eh sun fita ita da wata aminiyarta da take kusa da mu. Labibu wai sun je ko gyaran gashi ne. Okay. Uh, dama na zo ne za mu yi wata magana ne da kai. A gaskiyar magana abubuwan da suke faruwa da kai sun yi yawa. asaran ya yawa na yau daban na gobe daban gaskiya ne amma muna fatan waɗannan abubuwa marasa daɗi wata rana su zama labari idan baka yi a hankali ba to kai ne za ka zama labari ba a fatan haka ka san shi wani auren yana zuwa da abubuwa kala a kala musamman ma idan ka auri mace mai faraka ba to komai naka sai lalace To fa. Kware da gaske. Ni a nawa shawara ina gani karbu da wannan yarinyar. Saboda ba ta da albarka. Tunda ta shigo gidan nan komai na kake lalacewa kake yin asara ka rasa komai. Anti su gaskiya ba zan zama butulu ba. Au, saboda ka rabu da ita ne zaka zama butulu? Tunda muka yi aure, idan ma akwai matsala, mhm. to ni ne mai matsala. ita kuma kullum burinta shinya za a yi ta gyara matsala kullum ƙoƙarinta kenan sai nake ganin gaskiya idan ma akwai wanda bai a ba tsakanin ni da ita to ina ganin ba zai wuce ita ba saboda haka ki hakuri ni ba zan ɗauki wannan shawarar ba to kenan ba da ta cewa Assalamu alaikum. Baba ina wuni? Lafiya ƙalau. Sai dai baba akwai wata matsala. Wallahi baba dama maina ne ya fara wani business. su kuma ya sa kuɗaɗen shi to business ɗin kwata-kwata yanzu ya lalace kuma lokacin bikin nan namu ya zo ya kakkashi kuɗi ya arma wasu kuɗi to shi ma yanzu gashi sun zo sun dame shi to shine yanzu ma abin da ake ciki wai zai sayar da gidan nan nashi shi na ce bara in kira ka dole sai ka sa hannun ka cikin lamarin nan to shi kenan baba na gode sosai Allah ya ƙara arziki e Eh akwai abin da nake so da man ka. yanzu alhaji kana gani ya dace sarkin kai sayar da gida kai kuma ka koma kai sayi gidan ka mai masa da shi kana gani haka ya dace alhaji kar ka manta fa yaran nan sarki na ne ko ya tafi yake aure gaskiya ne yanzu idan asirinsa ya tono ai kamar namu asirin ne ya tono eh wannan haka ne gaskiya kuma takardun gidan nan suna hannuna ni na siya ne akan ya zauna a ciki nan da shekara goma ko fiye da haka duk sanda ya samu kuɗin nan sai ya kawo min kuɗin ne sai in bashi takardun gida ah, to haka ne to Allah ya rufa asiri eh, Allah ya rufa mana asiri ai ba wani to bismillah mu je <laughs> ashe abin da haka ne da yawa ba zan gaji da gaya miki gaskiya ba wallahi idan kika ci gaba da sa takaicin ɗan miji a cikin ranki sai ya sa miki ciwon zuciya kin gani fa mijina mijina ne kuma damuwar shi damuwa ta ce wancan karan ma haka kika faɗa amma akwai na ba da ya canza ina fatan zai canza ni ma ba fatan sharri nake miki ba kawai dai ina gaya miki gaskiya ne na gode da shawaranki to yanzu dai menene abin yi baba na ya sayi gidan saboda kin ga in aka tashi makamantuna asiri ne shine ya sayi gidan amma takardun suna hannun shi duk lokacin da Allah ya hore mamaina za mu karɓi gida. Na san za a rina. Ai tun da kika kora arziki kika zaɓi tsiya to wallahi ita zaki ta gani a cikin rayuwanki har ƙarshe. Labiba dan Allah ki dinga min fatan alkhairi. Alheri ba iya fata ba ne. Dole sai ka neme shi bayan ka yi fatan samunsa. To maina zai canza da ikon Allah. Hmm. Idan shi bai canza ba aiki zaki canza. dan nan gaba sai an zo shiwon wuyan ki ma an fara irga su. ya sallah za ka eh wai alwala nake so in zo in sallah ya kai komai ya ɓaci za a iya gyara shi amma sai an tsarkake zuciya ta hanyar gyara gaskiya ne na yi mato na kasance mai laifi a gare ki amma kullum burinki shine ki kokari ki rufe laifina. na na kasance kiyashi mai jaye-jaye kullum jawo mana rigingimu nake amma kullum kokari kike ki lalaba ni ya kamata na yi wata ko sau ɗaya ki fushi da ni kar ki ɓoye laifina a nuna kai mai laifi ne ba zai taɓa gyara laifin ka ba amma kullum in na ci gaba da gaya wa Allah kuma na ci gaba da baka ƙwarin gwiwa komai zai zo ya wuce kamar ba ba lalle kina bi na bashin kyautatawa na ima. har ƙarshen rayuwata ina roƙon allah ubangiji ya bani dama da zan biya wannan bashi amin amma ina da shawara ce irin shawara kai haƙuri da abin da zan gaya muku ki faɗa karki fargaba ba ka son zuwa sallah jami'i kuma idan kana son ubangiji ya taimake ka dole sai ka kusance shi kuma ta hanyar ibada kawai ake kusantar allah gaskiya ne na yi mata na gode da wannan shawara kuma na ɗaukan miki alkawari da yau insha Allah ba zan sake bari sallah ta wuce na jami'i ba. Yarma ya. Bari ya lula sai in tafi masallaci. wannan kamar maina maina Muhammad Alhaji Abbati shi zamu sake ganin juna da kai muke sallah kenan ni kaina ban kula ba ai ban san tare muka yi sallah ba wallahi ni ban kula ba ya gida ya aiki kwana biyu na daina ganin ka wallahi ka san ba zama nake ba ina yawan tafiya China da sauran gurare amma dai ina ganin tunda akwai wata magana nake so mu tattauna da kai me zai hana mu je mota to eh to shikenan ji. Wai. um a iya zaman da ne da kai malam maina na daɗe ban ga mutum mai gaskiya irin ka ba a kwana biyu nan na da macuta kala-kala har na rasa da wanda zan yi da shi harkar business ina amma kuma ai na san kana da yaya waɗanda kuma ai har su riga sun girma malamai na ai duk su biyun sun sa kansu a cikin harkar shaye-shaye kuma ka san harkar shaye-shaye da neman arziki ba su haɗuwa gaskiya ne Allah ya shirye mu Allah ya shirye su malamai da har in kana so zan dora ka harka harka business din da nake don kai ma ka samu asirin kai rabu ina so mana laji tunda ni dama yanzu ba wani abu da nake to akwai wata harka da zamu da wani kamfani da nake harka da su a China na harkar riɗi da zobo malamai na riga na hada kayan kwatena 65 kuma ina son ka bi kayan zuwa China ina son a cikin wata biyu zan ringa baka fasantin shi ta inda in ka dawo kai kanka za ka samu jarin da za ka riƙe kanka da kanka hmm. amma ba san harkar ba fa alhaji hmm. a ai ba wahala zan nama komai ina son ka zama wakili na saboda kar haɗa baki da wayansu a cuce ni insha Allah na yi alƙawari na gode alhaji wannan shine labarin farin cikin da ya same mu na yi matuƙi haske ce a rayuwata ke ce sanadin duk wata nasara da na samu a duniya Allah shi ne ke ba bayan sa nasara haka ne Alhaji Abbati ya ce nan da sati ɗaya visa za ta fito zan tafi China gobe tashin hankali na shi ne ba zan nan ganin ki kullum ba kuma ban sani ba ku idan na tafi za ki ci gaba da yin addu'a Kullum kana cikin addu'a ta bai taɓa shiru ba. Ni ma na miki alƙawari zan saki cikin farin ciki na raba da wanda ba zai yanke ba. Tabbas za ki gane cewa bane ki dan halak ne. Na baka shawara da ka gaskiya. Ita ce za ta kai ka dukkan wani mataki na nasara. haya to yau asiya gurbi kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki maza da mata ga kamfanin da ke ta yayi a garin kano sun zama a ko'ina ana ce musu sun fi saura yau asiya gurbi kamfani sun zarce kowa su na mota ne kun sani ai asiya gurbi suna nan a garin kanawa yau asiya gurbi kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki maza da mata inda ana batu na import and export ai asiya gurbi akan barwa sun fi kowa yau asiya gurbi kamfani sun zarce kowa su kamfanin suna da sauki maza da kamfani babba ko ake yaye odar motoci ko ake yaye kayan masarufi ko ake zance bari ki ji ke ce karfin ganin idona da ni da ke ba zancen yin faɗa da juna salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu yana na fadin duniya Suna na zip squire mawaƙi daga cikin masana'antar kano ku sauke manhajar mobile data plus akan wayoyin domin sayan data mai sauki biyan kuɗin wutar lantarki yin print recharge card kai har ma da smile voice ku sauke app na mobile data plus akan wayoyinku domin yin kasuwanci ko kuma amfaninku na yau da kullum ku yi subscribe na youtube channel ɗinmu mobile data plus domin samun garaɓasa da muke ɗora kowane sati surana christopher daga birnin maiduguri Gaskiya ina jin daɗi da amfani da Mobile Data Plus, musamman ta wurin fannin tura data, siyan kati, da kuma biyan kuɗin wuta. Sannan ina kira da jama'a su yi amfani da application na Mobile Data Plus kasuwancin kasuwancinsu ya ci gaba. alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wasalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karɓar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damunsu masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganinmu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira std sun yi amfani da maganinmu na kilinza allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau karkashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun shi a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos babban ofishinmu na a nan cikin garin kano akan titin court road opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar dello kusa da gidan bala muna da ofis a birnin yame agadas arlit difa sai birnin kwanni sai ofisoshinmu da suke gana kara kumasi muna da ofis a ƙasar cote d'ivoire a nan birnin abidjan muna da ofis a ƙasar kamaru a nan birnin duwala da kuma birnin gaundare sai ofishinmu da ke ƙasar chadi a nan injamena jama'ar da ke libya suna iya samun magungunanmu a birnin misrata tripoli da kuma birnin sabaha ko kana nahiyar europe ko asiya kana iya ɗaukar lambobinmu insha allahu za mu sadaka da ingantattun magungunanmu na yi shiri zan tafi kuma kin san na gaya miki akalla sai ne wata uku kafin da fatan mu dai Allah ya kai mu lafiya ni babban tashin hankali na wanda idan na tafi zan kasance a can kuma ba ke tare da ni. Ba sai ka dinga azumi ba. Ni <laughs> ta azumi kullum. A'a, sai dai ka dinga azumi wurin na Annabi Dawud. A'a, zan ne dinga yin azumi na Alhamis da kuma na ranar litinin insha Allah. Hakan ma ya yi. <laughs> Allah ya miki albarka. Na'ima tunawa matar rufin asiri. <laughs> Mata arziki. Abin da nake so da ke shi ne idan na tafi, kullum idan kika yi wanka, kai ko baki wanka ba kawai ki to ki dai wanka in kika canza ka, ki hoto ko bidiyo ki tura mu. Danganki. <laughs> shi ke na kakka da zan danka Ba ki tambaye ni ko ni ma dinga tulo miki ko ba ki so ki dinga gani a kullum? Ina so sosai mu. I'm going to miss you. Sannan da Allah kar ki manta ki dinga cin abinci kin diga abin da doctor ya faɗa. <laughs> Hmm? Yanzu cikin ki wajen wata ɗaya ne ko wata da kwanaki. <laughs> Kafin da watakila zan samu ciki ya <laughs> Ki dinga cin abinci kin ga baki kaɗai ba ne. <gasps> Yawwa. wai idan kika haihu wani suna za mu sani <laughs> sunan ka za a sa wani su maina eh. a suna na yana tsofai <laughs> <laughs> abin da za a yi idan mace muka samu wani suna za mu sa mu sa mata mu sa mata nana asma'u eh nana asma'u da daɗi kuma suna ne mai tarihi tabbas suna ne mai tarihi mai girma namiji ne kuma dai ina so a sa ka saboda ya gado halanka wai mai nan eh to in muna cikin gida idan kika ce maina na juya sai ki ce a ah, ba kai ba junior <laughs> to muje muje muje Ya kita za ki dauka ko in dauka ai Allah kan dauka I miss you. I miss you too. ya Allah zan bar gida zan bar na'imatu zan tafi neman mana abin da za mu samu rufin asiri ya Allah ka dawo da ni gida lafiya ya Allah ka sa in samu matata lafiya ya Allah ka sa abin da muka je nema mu same shi ya Allah ka ya zame mana mai alkhairi ya Allah ka sa masa albarka ya Allah kana gani zan yi wannan tafiyan ne saboda in nemo mana ni da matata na yi mutu abun more rayuwa tabbas na yi mutu zan yi misin ɗanki Hai. Ah. Samun na ɗibo hanya. miki albarka. Mai ciki. <laughs> Ya gajiya. Alhamdulillah. Sannu ka sha hanyar. Lai. Na yi misin ɗanka sosai wallahi. <laughs> Ko da jini ni na yi misin ɗanki. Kuma babu ki sani ba ma na ma yi misin ɗin abincin Najeriya musamman girkin na imatu na. To, ai girkin cin ya fi namu daɗi. Wai gaya miki, ai duk duniya ba wanda ya kai ki abinci. Au sai sai umma. kaɗai <laughs> to ya kasuwa to alhamdulillah kasuwa ta yi kyau don gaskiya daga wannan nima zan ɗora tun da wancan na gaya miki dama abin da aka samu din dai to wannan wallahi na samu kuɗi wajen miliyan ashirin da biyu daga wannan nima nake so na ɗora da yawa haka masha Allah kai to yanzu me abin to ni dai ban san ra'ayinki ba don so nake ma Jiya miki kuɗin gaba ɗaya ki gansu da sai da kika yi <laughs> abinda nake tunani shine mu je mu ba babu kuɗin sa gida ya dawo mallakar mu kin mm. gane mu biya shi kuɗin shi da ya biya kuɗin gidan nan kin gane tunda kin ga tun lokacin bai magana ba mu karɓi takardun sai kuma na tunanin a zuwa dan man renovation din gidan nan kin ga din ne sake nan a gyara a yi fenti canza miki kujeru a ɗan ƙara da wasu abubuwa ko <laughs> tun yanzu Ai ba yanzu ya kamata a yi gyaran nan ba kawai ka bari sai na hayo. To ai sai yadda kika ce yadda kika ce haka za a yi. Na gode sosai. Na yi ma kin yi mun halarci kuma zan tabbatar miki da cewa ni ma dan halak ne. To ai kai da ma dan halak ne. Kawai dai ina so ka ci gaba da riƙe gaskiya kamar yadda ka saba saboda shi ne zai sa ka samu duk wata nasara ta rayuwa. Na gode. yanzu abin da nake so shine ki faɗa min me kike so a cikin dai wannan kuɗin muka cire gida muka biya baba kuɗin shi me kike so ne miki ko menene yanzu dai bara in je in kawo maka abinci da kin daure kin gaya mu babu amma zuwa an jima ina tunani zan gaya maka karmi ban kwana allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauka allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauka mai mace kenan mai mace yar aljanna na ce ta faɗa abinda take so ta ƙi ta faɗa bata san ma already na saya mata mota ba kuma surprise zan mata sannan ba ta jari duk wannan kuma a abin da ni nake so da ita kenan ita kuma sai in ji me take so sau da haka kyautar biyu ce ɗaya ni nake santa da shi ɗaya kuma abin da take so Allah ya kai mu gobe ani farin cikin da nake ciki yanzu ya fi min komai daɗi saboda mun biya baba kuɗin shi yanzu gida ya zama mana namu ta hmm. san me wala ke in je gida sai in dinga jin kunya ina ganin kamar irin baba ya tsaya mana gida irin <laughs> mana ciki ya Allah ya rufa mana asiri kuma ke ki rufa mana asiri Allah ya sa haɗa ma aljanna <laughs> amin yawwa baki faɗa min ba kin a wace magana abubuwan da na ce me kike so kika ce a ɗau alƙawarin cewa za ki gaya mu. <laughs> Wai da babu ka manta. Ya zan yi manta. Ka san me nake so? Ban sani ba. Faɗa mu. Yaya? wasu Allah ciki. Menene? Menene? Ciki na. Menene? Sannu. Sannu. Yawa, Labiba. Na'am. To ina. Ah, mu je ko kuma abin da za a yi eh. kawai ba sai mun tafi da ke ba ba sai kin bi mu asa wajen dama abin da yasa saboda ke kin kusa da nan shi yasa nace ki saboda bana so in kira su umma daga musu hankali abin da za a yi ni za mu tafi da ita asibitin in na je in abin da ake bukata ke kuma ki shiga ɗakin ki to mata abubuwan da ke bukata me ya samu mota wallahi ban san me ya samu mota nan yaya yaya menene menene suka ce ni ga ya a ke amana suwaye Naima! Naima! a kashe wannan masa a har su kashe wannan masa kai haƙuri maina wayo Allah na ima na ima dan Allah ki tashi ka ta ya sidi ya zo yana waje ya ce kira ka yana ta ɗakin waje إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون نعيمة نعيمة إنا لله وإنا إليه راجعون Hajiya mu 'yan uwan Na'imatu ne. mahaifinta ne ya turo mu mu zo mu ɗauki gawarta a can za a yi mata sana'i. Kamar ya fito ku ɗauki gawar da ku tafi a kan da ita. Ban gara za ku ɗauki gawar da ba ka sani yaya. Kamar ya za ku ɗauki gawar. Ni ba dai ban sani ba. Na ga mun zo da maza za su zo su ɗauki. Ku shigo ku zo ka. Ana da lahi wai na Idan kuna so ku daina kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan datar da za ku daga kallon kwamadi na kuna samun nishaɗi. To lallai ku garza fi Play to ku sauke manhaja ta aljazir Data. Manhaja ce da aka iya siyan 1 gig MTN a farashin 198 sa'annan kuma za ku iya siyan datan Airtel 1 a farashinsa biyar, idan ku kuna amfani da Nine Mobile za ku same shi a farashin biyar. Wannan dalilin ne yasa nake tallata muku manhaja ta Aljazeera data domin ku samu sauƙi wajen siyan data da za ku dinga kallon kwamadi na ba tare da kun siya data mai tsada ba. Ga mutanen da ba za su iya rijistar app ba, ga lambarin mu kamar haka. Ku kirawo za a koya muku yadda ake rijistar. Kuma za ku iya sayan kabin subscription. dstv star time da dai sauransu amma fa ku lura da kyau a wajen downloading na app namu domin akwai wani app mai kama da namu mai suna al jazeera za ku ga yana ɗauke da downloaders dubu ɗaya ko ba namu ba ne ba. Namu za ku gan shi yana ɗauke da downloaders sama da dubu goma to shi ne namu. Alexander Data ita ce manhaja mafi inganci da sauƙi a wannan lokaci. Ga mai neman ƙarin bayani, to ga lambobin wayar mu kamar haka. Sai ku ɗauka domin ku tuntuɓe mu a ci gaba da shagali. Abo daga raɓasa Alexander Data app. Sauran nagari mai da kuɗi gida. Since 28 Master Show, take one. Me yasa kuke so ku dinga raba min hankali ne? Kuna yaya da kani ku dinga faɗa a kaina ba fa jin daɗin haka fa. Gaskiya yaya. Bai kamata kan. Ba Lazio. Ba haka kamata kai wanda Da zafi ya kamata ka shigo dan Allah. Ka ɓata mana sin da Allah. Wai me ke damun ka ne? Haba dan Allah. Sorry da Allah da Gaskiya ba zan iya ba. Nemo wani. ka iya ba. me yake damun ka ne lazim gaskiya ina cikin damuwa ba zan iya aikin nan ba saboda me wato wannan sabon auren da na yi muna samun matsala da matana har tana ikirarin sai dai in saki ta me yayi matsalar da ke faruwa tsakanin ku ka san mata baya wuce su ce akan matsalar biyan bukata shin biyan bukata amma dai kai ma dai wallahi shine baka taɓa magana ba ko da wasa baka da labarin sassauci islamic medicine ne sassauci kuma lokaci sassauci islamic medicine su kadai suke da maganin larurarka kana zuwa gurinsu magana ta kare daga rana mai kaman ta yau ba za ta ƙara maka irin wannan maganar ba sai dai kawai ka fito kana doro alaji ka gama aiki na gode da wannan shawara mu je in kai ka gure shi Director, alhamdulillah ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya. Da muka samu nasarar magance cututtuka kamar haka. Kamar irin larura ta HIV, istiminai da kuma ulcer. Duk karfin cutar HIV idan har ka zo gare mu muka baka magani a cikin wata uku za ka yi amfani da shi insha Allah ka samu waraka. maganin mu na ulcer ana amfani da shi ne na tsawon sati biyu kuma a rabu da cutan olsa duk ƙarfinsa da yardar Allah. Al'umma da dama suna aikata istimina'i ba san illolinsa ba. Istimina'i yakan jawo kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, yana hana aihuwa. Idan ya yi ƙarfi a jikin mutum, yana taɓa masa ƙwaƙwalwa. Akwai illoli da dama da yake haifarwa waɗanda za a je a yi ta jinya a asibiti, ba a san illarsa ba ce. To idan ka zo cibiyar mu ta sassauci, za mu baka ingantattun magunguna waɗanda za ka yi amfani da su, ka rabu da matsalar istimina'i gaba ɗaya. bi iznillahi cibiyar sassauci muna da rasa kamar haka kano abuja lagos da kuma bauchi sokoto maiduguri kasar nijar da kasar kwadebuwa alhamdulillah al'ummar kasar saudiya da kasar benin da kuma kasar libya mun bude muku sabon rassanmu a cikin waɗannan ƙasashe sassauci islamic the number in the world <laughs> kai haƙuri maina kai haƙuri kaji Allah ji kan matarka na ina Allah ji kan haƙuri da haƙuri na ga komai a cikin takardar akwai mutumin da za mu je mu haɗu da shi wanda yake da alaƙa da mahaifiyar yarinyar nan na ga nan ba shi kuma na kira shi za mu haɗu gobe kai haƙuri kaji kai haƙuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin rayuwa ce ko ban ta zamu yi ne eh? wasu ne suka zo suka dauke ta wayar aiko a tafi da ita zuwa Zara ne suka zo da wasu maza suka fita da ita. Mahaifinta ne aiko a tafi da ita a je cin na ina aiwata su tara abinci. Ya ba a kira ni ba. mulinditikira mwoyo likaenda kukaenda ruli makatoka Kak Baba cik. Kak oh, Baba ni. Hello Baba. Ia mumu kau mercak lagi gawat datang. eh yanzu ne ne ina wajen yaya ne da na dawo shi ne ake cewa an turo an dauke ta eh gani na zuwa ba sai ka zo ba ka bari gobe da safe ka zo ai jana'izar da kai ba sai na zo ba a ka gaba na son dogon bayani abin da na umarce ka shi za ka yi to shi ke zan zo da safe ka ji dai abin da na gaya maka Mai mahaifar na ta wuce. ko ya ce wai kawai wai zo da sassafe kawai in bari yanzu hankali da ya kwanta ta hankali da kwanta da safe za a yi mata jana'iza to ta hankali na zai kwanta ai hankali ba zai taɓa kwanciya ba a barka ka je ka kwana a can a yi mata jana'izar safe sai hankalin ka ya fi kwanciya mu ma namu ya kwanta amma a ce ka je da safe hankalin ka ba zai kwanta ba mu ma namu ba zai kwanta ba ya ya kare na da الله يبارك يا برادر Wa salam waye? Ina kwana baba. Lafiya. Ina da. Na ce an ce za a yi jana'izanta kuma na zo na ga ba kowa a gidan. To me za ka yi? An riga an yi ta tun jiya. Lokacin da muka yi waya da kai ya yi ce a ɗauki garo a kai ta can ƙauye. Ban gane ba baba. An yi jana'izan Na'imatu tun jiya da daddare. Sai ba kuwa. a jiya da daddaren fa baba na kira ka kai ne kace kar in taho kuma ya za a ce an yi jana'izar ta ni ban sani ba to jiran ka zami akan me za a gaya maka ka kashe mana yarinya sannan ka zo ka dame mu anan ka ce wani a gaya maka ba za a gaya maka ba baba ba ni na kashe ta ba ba ni na kashe ta ba in akwai wanda wannan abin mutuwar ne yau tsafi bai kai ni ba baba baba matata ce ya ta mu ba ta ba ne eh? kurin ka kashe mana yarinya za ka zo ka dame mu da surutu eh kai me yasa baka da hankali ne ne yanzu baba ina ne kauyen saboda sai in je addu'a ne in mutu akan kabarinta akan me za a gaya maka baba dan Allah a gaya min kauyen ne an ki a gaya maka ai mu ba mu da wata alaka da kai yanzu saboda ka fita ka bar min gida baba ya za a yi saboda Allah matata ta mutu a je a binne ta ba a gaya min ba ban san aina aka binne ta ba na ce a gaya min kauyen kuma ka ce in fita in bar gida to jiran ka zami mu fa iyayenta fa kurin ka kashe mana yarinya ka zo kuma ka dame mu da surutu Labiba. ki yi haƙuri ki daina wannan kuka lalle kin yi rashin babbar aminiya ta gari ki yi haƙuri kin ji yadda muka yi da maina yana can ya tafi idan aka yi mata sutura aka ce aka binne ta kuma za su karaku ya ce zai kira na a waya sai mu kuma sai mu tafi gidan su marigayiya na imatu ina Ina wa ina ilaihi Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata ki haƙuri mu ma na can ne lokaci muke jira Allah ya gafarta Allah ya ji yaya me faru ya na ganka a haka na je gidan tunani na zan samu jana'iza sai suke gaya mun wai ashe wai tun jiya da daddare da suka ɗauki gawar wani wan babanta ya ce ya tafi da ita can ƙauye wacan za a yi mata sallah hmm. na tambaye su hmm. ina ne ƙauyen kowa ya banza da ni hmm. wasu ban ban san ina aka bin na yi mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan rashin mutuncin da me ya kama shi yasa da tun farko ba mu so ka haɗa zuri'a da waɗannan mutane marasa sanin ya kamata ba sun rena ka ba su mai da kai a bakin komai ba in ba rashin mutunci ba ya za a ce yarinya ta mutu ba za ku jira mijinta ya zo a yi mata sutura a kai ta da shi ba sai ku yi gaban kanku ku wanki yarinya ku je ku rufe ta ba da Allah wani irin abu ne haka ban ga wanda da yi mata ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna Ina wa inna ilaihi raji'un ba ya mutu kai to ba yi mata sallah da ni ba kai to Allah ya ji kanki na imatu kin tafi kin bani cikin ruɗu na soyayya na rasa makama na rasa kwanciyar hankali na rasa madadinki kowanne sai an samu akasi Allah ya fi miki zunubanki kin yi ɗawainiya da ni kin ta yi kowa a tunaninsa har ni ma wani bangare na yana tunanin kin mutu amma dai gaskiya jikina yana ni na'ima kina da rai baki mutu ba kamar yadda ita ma wannan na'iman ina tunanin ba bata ta yi ba Hello? Police station? Wani police station kenan? Na kan tudu. lafiya ok to to shi kenan ba matsala mit bi da insha ich zo na tura Natura, ta kira, wikitache ta ce ima. kin gidan na je duba halin da ake ciki ne to kuma ko da na tafi sai na tarar mijinta ya sake ta kuma an neme ta an rasa hmm. saboda ga kanwa ubanki ta bata ko dole ranki ya ɓaci to bari ki jin gaya miki ki nutsi ki saita rayuwarki ki fita daga harkan mutanen nan kin ji ko so nake yi ki aure a nutsa nake hajiya kuma wannan halin da na'ima take ciki ko da a ce ni ce na tsinci kaina a wannan halin za ta yi min fiye da abun da nake mata to ki fita hanyarta ta ba na so ki zama baiwar wata kin ji abin da na gaya miki don haka ga yar uwar ki nan kin sani yar aminiya ta ce kin san yadda muke da mahaifiyarta mun zama kaman yan uwa Maryamu shi yasa nace ta zo gidan nan ta ci gaba da zuwa akai akai ku ringa shakuwa da juna yawwa ga ta nan don haka ki rike ta kamar yar uwarki har Allah ya kawo miki mijin aure aure kuma hajiya kwarai da gaske aure nake nufi kuma kanin hajiya mariya dr hashim wanda yake karatu a ingila ya zo gidan nan ya nemi in shi izinin aurenki muna shi dama to amma kuma da muka haɗu da shi bai ma nuna ya sani ba ki kula ni to yayi abin da ya dace ne sai da ya fara zuwa ta gurinmu ya nemi izini kin ga haka addini ya shara'anta a yi to hajiya kin da kuka tsara Ah, ba magana ce ta yadda muka tsara ba shawara ce kin ga ba mu ne za mu zauna miki ba ke ce za ki zauna saboda aka shawara ta rage gare ki to ya kika gani kina san shi za ki iya auren shi ko kuwa ki taya ta shawara kuma ba ta shawarar da ta dace ki tattauna kina san shi a alhaji hadi akwai complain da aka yi a kanka akwai alhaji cd ya baka auren yarsa kuma kun rabu har yanzu ba ga wannan baiwa Allah ba saboda haka ya yi complain a kanka kuma hukumar 'yan sanda ta gayyace ka saboda haka ka yi haƙuri za mu ajiye ka yanzu a nan kafin hukumar 'yan sanda ta kama mana bincike muga abin da hali zai yi. Zubaida! Na'ima! al-yusra cibiya mai harkar magani ga al-yusra ta zo a ya zo ga al cibiyar mu ana fahari da mu magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya ja da mu Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani.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 sunana abdullahi alhikima shugaban shahararriyar cibiyar hadawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya da ma magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima muna jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki yadda ya daga darajar mu musamman a ɓangaren ba da magunguna akan cututtuka da larurorin al'umma muna amfani da wannan dama wajen miƙa wa al'umma godiya musamman yadda suke mana fatan alkhairi da kuma addu'o'i a koda yaushe cibiyar alhikima dai shahararriyar cibiya ce musamman a najeriya da jamhuriyar niger da ma sauran kasashe na afirka mun shahara kwarai a bangaren ba wa mutane magani kuma su sha su warke da izinin allah mun yi suna mun ɗaukaka mun yi fice kuma muna samun fatan alkhairi a bakin al'umma wannan duk kadartawa ce ta ubangiji domin shi yake da iko akan komai kuma muna ƙara ƙasƙantar da kai ga allah maɗaukakin sarki muna tawassali da sunayensa mafiya kyawu muna ƙara tawassali da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yadda ka sa albarka a ayyukanmu muka yi shekara goma muna ba da magunguna al'umma da dama suna samun sauki kan cututtukansu allah muna roƙonka ka ƙara sa albarka cikin shekarunmu na gaba mu ƙara taimakawa al'umma da magani su sha su samu lafiya allah kai kake jarabtar bawa da ciwo kuma kai kake yayewa bawa ciwo Allah muna kaskantar da kai muna roƙonka duk mutumin da ya karɓi maganin mu na cibiyar alhikima Allah ka ba shi lafiya mun shahara ɓangaren cututtuka da dama duk wata larura ko jinya da take damun ka ka ziyarci cibiyar alhikima da izinin Allah za ka samu lafiya ni da kaina shugaban cibiyar alhikima za a same ni a birnin Kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union kullum daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana za a same ni a Zoo Road amana plaza kusa da shoprite kullum daga karfe 4 na yamma zuwa karfe 10 na dare a duk inda kake za ka iya zuwa birnin kano ka same ni domin mu tattauna ni da kai kuma in baka magani assalamu alaikum wa rahmatullah